bismillahir rahmanir rahim mai sauraro assalamu alaikum rahmatullah barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin abokin aiki na wanda Hadiza Auta ta wallafa ci gaba zai tona ta yi da bawan MD labari kamar haka Don tsabar laifi ya zama tudu ka take naka ka hango na wani. Ni yake ganin laifina amma ya manta da wanda ya aikata. Kin ji ko? Fatar mutuwa ma take yi min. To ta Allah ba ta ki ba wallahi, dan sai kin riga ni mutuwa ko kina so ko ba kya so. na ce an yi maka fatar mutuwar ka sake ni idan har cikakken dan halas ne kai ka tsinke igiyoyin aurenka duka Na yi maganar jikina yana rawa, numfashina yana sama. Cikin sauri matar ta rike ni ta kai ni kujera ta zauna da ni. Nan take mara ta ta fara kartawa, gumi ya shiga tsatsafo min ta kowace kusurfar gashin da ke jikina. Fifita ta shiga yi min tana jira min sannu tare da faɗin ko dai haihuwar ce ta zo miki. Ban samu damar ba ta amsa ba saboda ƙunar da zuciyata ke yi a lokacin. A raina sai fata nake yi ina ma na mutu da cikin ba tare da wani jinkiri ba. yarfa hannuna na shiga ina cije lebe saboda bayana da nake ji tamkar zai rabe min gida biyu jikinta yana rawa ta ajiye mafificin ta fice daga ɗakin mintuna tsakani ta dawo tare da shi don tun da na gama ba shi amsa ya yi kamar zai kai min duka matar ta shiga tsakani kwafa kawai ya yi fice daga ɗakin ba tare da ya mayar min da martani ba dawarsa ma tsayawa ya yi rike da ƙugu yana kallo na, ina ta so rike da bayana tun yana kan kujera har na sako ƙasa saboda azabar da nake ji ta wuce misali matar ce ta yi hanzarin faɗin a kai ta asibiti muktar saboda ina kyautata zaton naƙuda ce take yi inna bari na nemo mai duba ta gida ba na son tsarabe-tsaraben asibiti daga haka ya fice ni ma kasancewar na fi farin cikin mutuwa ta fiye da gaba ɗaya rayuwa addu'a na dinga yi cikin raina ubangiji ya kashe ni na huta da kayan bakin cikin da nake kumsa daga wannan sai wannan amma da yake akwai sauran numfashi sannan a hankali na rage jin ciwon har na dawo sauki a jin zuciya wata bayan wata saboda na samu abin da nake ji ya lafa min amma har lokacin gumi nake yi tamkar wacce ta yi wanka duk da fifitar da take yi min kuwa Sani ta dinga jira min ina ɗaga mata kai alamun yawa. Ganin na dawo cikin hayyaci na ta miƙe tana tambaya ta abin da nake so a yi min. Birnin da ke ajiye a falon tare da kayan shayin na nuna mata tare da ƙarfin halin cewa su ummu Salma ba su karya ba. Ta fice ɗakin cikin sauri ta bar ni ina mayar da numfashi a tsakiyar falon. Hannuna ɗaya dafe da ƙasa. Ɗaya kuma ina share gumin da ke fuska ta jefe-jefe. Mun Mintuna tsakani ta dawo da ruwan zafi a flax ta haɗa mana ti daga ni har su. Nan take muka tare da kofunan shayin muka ajiye. Saboda a zababbiyar yunwar da muke ji ta ci har ta cinye mu. Nan take zazzaɓi ya rufe ni na shiga rawar sanyi haƙorana suna karkarwa. Bargo na sa ta lullaba min bayan hijabin da na sanya kafin bargon amma ban daina jin sanyi yana ratsa jikina ba. Na ɗauki lokaci a haka kafin ya dawo ɗakin tare da wata ma'aikaciyar jinya Duba ni ta fara yi sanin ta ce cikin bai isa haihuwa ba. Allura ta yi min da magunguna ta tafi ta bar ni zuciyata kamar ta buga. Saboda tsabar haushin bakin albishir ɗin da ta yi min na rashin haihuwa a lokacin domin na gaji da cikin kuma na kagu na gana bar masa duniyar baki ɗaya ko zan huta da halinsa. Bayan alwashin da na ce idan har na haihu lafiya to na gama zaman aure da shi kenan har abada. Tsawon kwanaki matar ta kwashe tana yi min ɗawainiya har na samu kaina na gyagije. Shi ma tun daga lokacin ya mayar da aikinsa je ka dawo. Kullum yake zuwa ga ya dawo. Dalilin haka na samu rangwamen wahalar nema mana abinci. Duk da wani lokacin ba ma cin abincin dare sai ya dawo karfe bakwai ko takwas na dare. A lokacin yake shigo mana da awara, ita muke ce mu kwanta ko mun ƙoshi ko ba mu ƙoshi ba. Ana haka har watan haihuwa ya tsaya Na kwana cikin azabar ciwon naƙuda, irin mai tasowa ga dangadan ɗin nan mintuna tsakani talafa kamar ba a yi ba. Lokacin da na ga yana shiri zai fita zuwa wurin aiki, na ce da shi ban da lafiya naƙuda nake yi, kai tsaye ce da ni, ita naƙudar haka ake yin ta a zaune, to ki bari idan na fita a zan nemo wacce za ta duba ki kafin na bar garan kan ban ce da shi ba, saboda tsabar haushin da ya bani. A gabana ya fice bayan su Ummu Salma sun wuce makaranta. Na zauna shiru ina sauraron ikon Allah, a raina ina fata na haihu daga ni sai ne ba tare da kowa ya sani ba. Idan marar ta katsa min na yi ta kusa suna har sai ta lafa, na koma sauki a jin zuciya. Haka na wani cikin azaba, idan ta katsa tsawon mintuna sai ta sake lafawa. Barci sakaliya ta turnuko ni gadan-gadan babu daga ƙafa. Cikin sa'a matar da ke taimaka min ta shigo gidan, Ganin halin da nake ciki ta karɓi wayata ta kira ma'aikaciyar jinyar da ta duba na ranar. Wacce na manta da ta bani lambar ta sai da matar ta tuna min. A lokacin da ta tambaye ni na kira ma'aikaciyar ne nace da ita a'a. Cikin sauri na kamo lambar ta na miƙa mata. Kira ɗaya biyu ta ɗauka gajeruwar gaisuwa suka yi sanan ta yi mata bayanin halin da nake ciki ranta a ɓace ta ce da ita sai da nace da mijinta idan ya ga da gaske na kudura take yi ya kira ni na zo tun ina asibiti saboda ya ce bai ga alamun ba ta da lafiya ba shi dai kawai ta ce masa naƙuda take yi na tambaye shi haihuwa ta nawa ce da bata san naƙuda ba ya ce ta uku ce amma shi bai ga alamun ba ta da lafiya ba samsam yanzu kuma ina gida na ɗora girki babu mai duba min tana na ajiye na zo na duba ta wai da na karɓa cikin sauri saboda matsalancin azabar da nake ciki don duk abin da ta faɗa ina sauraron su kuma na ji da kunne na baki yana rawa cikin sarƙewar murya na ce ita wallahi haihuwa ce tun jiya nake naƙuda don Allah ki zo girkin ya kusa kammala zan zo idan na gama abin da ta faɗa kenan ta katse kiran na shiga salati ina yarfa hannu tare da safa marwa tsakiyar falo dafa da ƙuguna Sallamar Muktar ta sa matar ta yi hanzarin shan gabansa tana sanar da shi haihuwa zan yi. Buɗar bakinsa sai cewa ya da ita. Tunda na fita da safe nake ta kiran wacce za ta duba ta har sai da cajin waya ta ya kare gaba daya. Ban san me ya hana ta zuwa ba. Bari na je gidanta yanzu na nemo ta. Ya fice cikin sauri. Matar ta dawo tana min sannu ina ɗaga mata kai. Zuciya ta cike da tunanin karyarsa. Domin da kunne na naji abin da ta ce ya faɗa mata. sannan ya dawo yana faɗin cewa wai garin kiranta cajinsa ya ɗau ana kiran salar magariba ta zo gidan da zuwanta da haihuwa ta duka ba a yi minti talatin ba cikin sa'a na haifo haidar katoto da shi masha Allah ko da mutane suka fara shigowa ta yani murna har matar ta gyara ɗakin nima na kimtsa jikina uban gayya kuwa sai rawar ƙafa yake yi akan ya samu ɗa namiji domin zumuɗin da yake nunawa akan kan ko ni albarka. Ranar suna ya yanka masa sa da rago, ya raɗa masa suna Aliyu. Ina ta mamakin bajintar da ya nuna, domin tun samun cikin har zuwa haihuwa babu alamu da zai nuna cewa yana farin ciki da cikin. Amma ganin ɗan asili ya dawo rawar ƙafa da kuri tamkar ba a taɓa yi masa haihuwa ba sai dai ko kaɗan hakan bai goge min laifukan da ya aikata min ba shi yasa ina gama arba'in na tattara kayana na nufi birnin kebbi sati na biyu a can baba ya koro ni duk da bayanin da na yi masa akan halin da nake ciki amma ya rufe ido ya ce dole na dawo gidan mijina ko don albarkar 'ya'yan da ke tsakaninmu umma ma faɗa ta rufe ni da shi akan muddin ban koma ba babu ita babu ni Ina kuka in na kula ta mayar da ni gidansa ba tare da an haɗa mu wuri ɗaya an ji korafin kowa ba domin gaba ɗaya haɗe min kai suka yi a lokacin babu wanda ya ɗaga min ƙafa ballantana na samu sassauci a cewar su duk can baya ban yi boran zama da shi ba sai a yanzu da na fara tara 'ya'ya a gidansa na ci kuka kamar me amma babu wanda ya karɓi uzurina balantana a hango abin da nake son nusar da su illa alƙawari ɗaya da suka yi min akan za su dinga taimaka min na zauna na rungumi yarana Aka tafiya ta mika da daɗi babu daɗi har ya gama ginin gidansa muka bar family house ɗin so muka tare a gidan da na baro yanzu. A lokacin ya buɗe sabon shafin wulakanta ni domin idan ya fita da sunan aiki yana iya kaiwa karfe tara zuwa goma na dare bai dawo gida ba. Tun mutane ba su fahimtar halin da nake ciki har suka fara gano ina cikin matsala saboda sabuwar unguwa ce ban saba da kowa ba. A lokacin fiddarsa da mijinta suka dawo garin da zama saboda Kaduna suke don a can yake aiki kasancewar suna da rufin asirin su daidai gwargwado ta shiga hidimta min jikinta da aljihunta duk da ba ta aiki amma mijinta ya tsaya mata ta fi ƙarfin dukkan abin da take bani sannan ga matsalar rashin mu'amalar aure don ko bayan haihuwar haidar sai da na kusa shekara bai kusance ni ba tun ina kawaici har na koma yi masa korafi idan ya gaji da niyyar sake ni saboda ta kai na ajiye kunya a gefe na fara neman sa da kaina yana min rainin hankali iri-iri domin da ya ga na shigo ɗakinsa to ya san abin da ya kawo ni kai tsaye zai ce da ni na yi haƙuri shi barci yake ji wani lokacin na yi zuciya na fito a kunyace wata rana kuma na ce babu inda zan je dole ya bani haƙina a haka a wulakance zai yi abin da yake so cikin kuncin zuciya don dama can yaya lafiyar kora tun yana juriya da yi masa kawaici har na fito fili na sanar da shi abin da ke damun zuciyata domin ban ji koɗar ba a lokacin da na yi masa bayanin bai taɓa gamsar da ni ba haƙuri kawai nake yi da shi don haka ya sauwaƙe min na gaji da aurensa tunda babu lada babu la'ada ya ce na kai karar shi kotu idan ina so ya sake ni na auri wanda zai iya da ni na ce masa babu inda zan kai shi face kotun ubangiji lokacin da haidar yake da shekara biyu na sake boran kashe auren umma ta yi tsalle ta dare akan bata san zancen ba hakan ya sa baba ali ya ce zai nemo min aiki na yi haƙuri na zauna na kula da tarbiyyar yarana shi kuma ya kafe kai da fata akan matarsa ba za ta yi aiki ba hakan ya fara rage masa daraja a idan baba ali saboda ganin kamar dan ba shi ne ya haife ni ba yake ƙoƙarin nuna masa iyakarsa a kaina Umma ma ta goyi bayan tunda mijina baya son aikin dole ne na haƙura a bar zancen saboda na fara murnar samun aikin tun lokacin da baba ya zancen. Haka aka sake taushe ni aka bar masa ni duk da bayanin da na yi wa umma akan wulakancin da yake yi min iri-iri. Tun bana ramawa har ta kai bakina baya mutuwa. Da ya ce min kule zan ce masa cas. Idan ya faɗa mini eh sai na faɗa masa har zit babu shayin komai ballantana tsoron hukunci na auren Ubangiji. muna ta irin wannan zaman ya ture min aikin komai a gidan ya janyo ummu salma a matsayin wacce yake so ta maye gurbi na a wurinsa domin aikinsa duka ita yake sakawa hatta abinci ita ke baiwa cefane ta girki ta kai hatta makaranta ya jingine mata saboda hidimarsa da kuma hidimar gidan baki ɗaya. tun ina nuna bana jin haushi har ta kai na fara fito na fito da shi akan hakan domin kirikiri yake nuna ni da babu duk ɗaya a gurinsa wani lokacin ɗakinsa yake kiranta yayi ta janta da hira sai dai na dinga jin tashin dariyarsu haushin hakan ya sa na tsiye su daga shi har ita wata rana a lokacin da yake falo tana zuba masa abincin bayan ta gama dafawa a zabarar daga hannu na kwada mata mari sannan na nuna ta da hannu cikin daga murya na ce ke ba kishiya ta bace ɗiya ta ce ke idan shi zai yi abu don ya bata min rai ke bai dace ki biye masa ba saboda ni ce na ɗauki cikin ki wata tara da kwanaki goma na haife ki ki bar shi ci zarafi na san ransa amma ke baki isa na yi kishi da ke ba don ko kashe ki zan iya yi a cikin gidan nan matukar baki fita ido na na rufe ba ta durkushe tana kuka na yi hanzarin nuna shi da hannu ina cewa kai kuma me.' na dawo gare ka ina mai sanar da kai kayi kaɗan ka haɗa ni kishi da yar da na haifa da ciki na idan ma kana yi ne don ka ɓata min rai ita ma ka ɓata mata tarbiyya to ta Allah ba taka ba domin haihuwar da na yi mata ba za ta tafi a banza ba Idan aure kake so ka je ka yi abinka don ya fi maka da wannan abin kunyar da kake ƙoƙarin aikatawa. Duk da na fahimci kai abin kunya gaba ka ba shi ba baya ba. Amma tun da ba garin arna muke ba, dole ne ka canja takun tafiyarka, don daga yau ta gama yi maka komai a cikin gidan nan. Idan ba ka son nawa sai dai ka je ka yi aure, amma Ummu Salma ta gama hidima da aikinka daga yau din nan. Ke kuma idan har kin cika shegiya na kuma ganin kin biye masa kin yi abin da ke kokarin bata miki rayuwa da sunan a cizguna min ta shike bani guri bakar munafuka sumi sumi da ita doluwar banza wacce bata san zafin uwar da ta haife ta ba Na nadita da abin duka tana gudu ya biyo mu yana faɗin kar na kuskura na rake ta cikin kufula na yi tsalle a kanta tana ihu na shaƙe mata wuya muka shiga kokawa ne da shi yana kokarin kwatar ina kai mata harbi da kafata Dariyar da mijina ke yi ita ta sa na dakata daga bashi labarin da nake yi. Ido na a kansa ina kallon sa da murmushi ɗauki a kan fuskata. Sai da ya dauki dan lokaci a tsakani yana dariyar, sannan ya rungumo ni gaba ɗaya jikinsa. fuskarsa ya kai cikin wuya na. yana mun susa wanda babu shiri na zabura. Sannan cikin wata siririyar murya ya ce, "Matata ba dai rigima ba, watan ke ko da a ce ba kyara rama wasu abubuwan da lafiyar da kike da ita a jikinki ta ragwance." amma ramuwar da kike yi ba kya barin ta kwana ita ce ta taimaka miki ba tare da kin haɗu da wani babban ciwo ba domin irin waɗannan matsalolin ba kowace zuciya ce take iya shanye su ba saboda sun yi nauyin da tashi guda zuciya za ta iya samun matsala amma ki Allah ya jibanci komai naki ya kare ki daga miyagun cututtukan da damuwa take haifarwa ajiyar zuciya na sauke tare da ƙara shigewa jikinsa Ido na a rufe na ce, gare da Allah ya inganta lafiyata bai haɗa ni da ciwon komai ba, saboda yanzu na ji daɗin tarairayar mijina na ba shi kulawa. Na ƙare maganar ta daga kaina ina masa wani kallo mai cike da ƙauna. Ya doko saitin bakina ya sakar min wani zazzafan kis. Mun ɗauki mintuna a haka kafin ya numfasa ya ce, Ban ji daɗin dukan da kika yi wa yarinya ta ba. Don faɗan da kika yi mata kaɗai zai shiga jikinta, kuma zai sa ta bar dukkan abin da kika hana ta, tunda kin nuna ki a zahiri kuma ta gani da idanta. Hmm. jiyar zuciyar na sauke kenan sanin na sake cewa, ai kam dai tun daga lokacin wannan sabgar ta ƙare, saboda shi kansa sai da ya dawo yin taka tsantsan da dukkan abin da zai haɗa shi da ita. Duk da cewa wasu lokutan yana cewa ban isa na raba shi da ‘yarsa ba, kuma mugun zargin da nake yi a kansa da ita na je na yi ta yi, amma shi ko ya fi kowa lalacewa a duniya ba zai taɓa neman ‘yarsa ba. Sai dai abin da ya kasa ganewa shine shi shaidan idan ya tashi saka mutum a masifa babu ruwansa da daidai ko rashinsa. Wani lokacin ma abu mai hatsari yake sarkar mutum a cikinsa domin ya ƙara lalata komai. Saboda an sha yi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba. Oba ya lalata ‘yarsa, yaya ya yi lalata da ƙanwarsa. Wani babban ta'adin ma akwai wani labarin da na taɓa jin cewa ɗa ya haike wa mahaifiyarsa akan neman duniya. To ire-iren waɗannan abubuwan duka sai an nisance su kafin a yaƙi shaiɗan har a ci galaba a kansa. amma duk tsoron Allah mutum matukar yana janyo haramci kusa da shi to sai an waye gari wata rana ya tafka wata muguwar kwaɓa, ko da zuciya ba ta so sai daga baya a dawo cizon ya me yasa ma aka aikata fatan mu kawai Allah ya ci gaba da kare mu da aikata abin da za mu koma da na sani a rayuwar mu ya ce amin matata amma a cikin labarin na jikin ce ya ce matarsa ba za ta yi aiki ba to ya aka yi daga baya ya haƙura ya barki kika fara yin aiki shiru na na ɗan lokaci Sanin na sake nutsawa cikin labarin wanda nake hangen komai a cikin idanuwa na tamkar a lokacin abin yake faruwa. Na ce ai kafin ya amince sai da auren ya yi tangal-tangal tamkar zai mutu murus. Daga baya kuma aka dawo aka ci gaba da zama saboda yawan fitintunan da suka yi ta faruwa bayan rikicin da muka yi akan Ummu Salma. Hakan ya rura wutar rashin zaman lafiyan aurenmu. domin babu safiyar da ba za a ji kanmu ba saboda wani lokacin har karfe ɗaya yake kaiwa a waje bai dawo gida ba haushi ya sa wasu lokutan nake rufe masa gida kuma idan ya dawo ya yi ta dukan kofa yana in buɗe masa ni kuma na ki buɗewa sai ya gama shan wuya sanin na je na buɗe masa saboda babu ta inda zai tsallako kamar yadda yake yi a can family house ɗinsu. su domin kusan gidajen unguwar duka jajjere suke kuma wata tazarar da ake bari tsakanin gida da gida mutum ba zai iya shiga ba haka zai haƙura sai lokacin da na buɗe sannan zai shigo kuma dukkan abin da zai faɗa ba na bi ta kansa illa na rufe ɗaki na na bar shi daga shi sai falon da nake jin sautinsa yana tashi a cikinsa sai dai kuma idan safiya ta waye babu mu babu abinci a ranar matukar ba a yi katare muna da sauran shinkafa ba wani lokacin kuma sai mun yi kwanaki bai ba mu komai ba duka kokarinsa na rama abin da na yi masa bana mantawa akwai wata mai tallar dawo wacce ke zuwa gidan kawo masa talla yana saya tunda take zuwa ban taba damuwa da sabgar su ba idan ta kawo ko baya gida ina daukar masa na ajiye idan ta dawo gobe sai ta karba kuɗin ta kwatsam wata rana na shiga ɗakin sa yana ban ɗaki yana wanka ko da na je wayarsa tana ta haske alamun kiransa ake yi na yi sadaf sadaf na ɗauka tare da kanga ta a kunne na ba tare na ce komai ba kawai na tsinci muryarta tana yi masa godiyar ɗinkin sallar da ya yi masa ita da ƙannanta saboda cikin azumi ne lokacin ana gab da sallah nan take raina ya ɓaci don korafin da ya kawo ni wurinsa kenan akan kayan sallar mu domin ni da yarana duka babu wanda ya ɗinka wa koda kyalle amma sai ga zancen da na ji da kunne na kasa kiran na yi na ja na tsaya rike da kugu ina girgizar jikin jiran ya fito mu yi wacce zani saboda raina yayi matukar ɓaci Don nan take zuciyata ta yi ta tuno min wasu abubuwan da suke yi idan ta kawo tallan yana gida saboda ko magana take yi masa sai ta kashe murya shi kuma ya yi ta janta da hira wani lokacin ma har yaran yake sakawa su yi ta hirarsa da ita ni kam iyakaci na ido ashe ni suke yi wa kallon mai saman ruwa soyayya suke yi har cikin gidana ba tare na sani ba yanayin fuskata da ya ci karo da ita shi ma ya tsuke tasa fuskar ya fara shirin fita nan take wani tunani ya zo min na danni zuciyata na fara yi masa zancen kayan sallar kai tsaye cewa ya da ni bai da kuɗi idan ya samu zai yi mana raina a ɓaci na ce da shi su waɗanda ka yi wa ɗinkin halan mu suka yi a wurinka ko ya ce to yau kuma da wannan kika zo to ni ban yi wa kowa ɗinki ba kuma ma ai baki ji na ce ba zan yi muku ba domin sallar har yanzu da sauran lokaci ki bari idan ta wuce ban yi ba sai ki yi korafin tunda ke komai ba za ki bi shi a hankali ba sai kin yi masa tashin hankali kike jin daɗi kamar ya tsoke min baki har ya fice daga ɗakin bance da shi komai ba washe gari da yammaci ana gab da shan ruwa dawarsa gidan kenan ta zo kawo tallar dawanta Jikina yana rawa na fito tsakar gidan a fasace na ce da ita, daga yau kada ki sake zuwa gidan nan talla, idan kuma kika sake duk abin da na yi miki ke kika wa kanki. Menene ya faru? Ta jefo min tambaya, na ƙara jaddada mata kada dai ta sake zuwa. Ta jira shi duk inda suke haɗuwa su dinga haɗuwa ta can, amma gidan nan kar ta sake shigo shi. Har ta juya za ta fita yace ta dawo ta bashi dawan ɗari biyu. Ta fara zuba masa a leda kenan na kinkimi robar tare da kullun nonon da ke cikin tiran da ta yi wa robar murfi gaba ɗaya na watsar da su a ƙofar gida suka watse a cikin ƙasa sannan na ja ta ƙiyi na tura ta waje na bita da zancen baƙar munafuka annamimiya to asirin ku ya tuni daga ke harshe ashe dama soyayya kuke yi da juna shine kike zuwa talladan munafinci to ku je ku haɗa a duk inda kuke haɗuwa amma gidan nan ya fi ƙarfin ki sake shigo shi da sunan talla ta ce wallahi ba ke sake hana ni shiga gidan nan ba don ba ke kika gina shi ba tunda dai mai gidan bai hana ni zuwa ba ke baki sake hana ni shigowa ba kuma wallahi tunda kika yi min wulakanci da sana'a ta, sai kin ga abin da zai same ki ta kare maganar tare dukawa tsuntar dawanta tana mayarwa roba saboda fiye da rabin kullin nonon ya farfashe a kufule na yunkuro zan kai mata duka yayi hanzarin rike ni yana kokarin mayar da ni cikin gida kin daga murya nace da ita idan kin fasa kashe ni yau din nan Allah ya tsine miki albarka yar iskar banza mai bibiyar maza har cikin gidajensu ɗebabbiya ɗiyar asara haihuwar tsakiyar rana idan kin fasa abin da kika yi niyya ban gode miki ba gida kuma a ɗaura miki aure da shi a yau gobe a kawo ki ki zauna idan kin cika ke yar halas ce nan take mutane suka haɗu a ƙofar gida saboda na faɗa ta faɗa muka dinga yi sai da maman Taufik ta yi nasarar jana ta shigar da ni gida zuciyata a sama nake ta masifa musamman zancen da ta yi na sai na ga abin da zai same ni saboda lafazin ya tsorata ni sosai don faɗan ƙarfin hali ne kawai nake yi amma zancen ya shige ni ko da aka sha ruwa kunu kawai na kwarɓa na ja hijabi na na fito dan bai dawo gidan ba kuma ban san yaya ya karke da ita ba bayan na dawo cikin gida kai tsaye ba farawa estate na nufa na zayyane wa su umma dukkan abin da ya faru har farcin da yarinyar ta yi a kaina umma ta zo wuya sosai babu ɓata lokaci ta ja muka fito Station ɗin da ke kusa da mu muka nufa ta sa na faɗa musu duk yadda abin ya faru. Kasancewar na san gidansu aka haɗo mu da 'yan sanda guda biyu muka nufi gidan. Aka yi mana jagora har shagon mahaifinta da ke gaba da unguwar kaɗan. Saboda gidan nasu babu kowa, bayani 'yan sandan suka yi wa mahaifinta sannan da farcin da ta yi min wanda shine ya janyo aka sako hukuma a ciki. Nan take aka nemo yarinyar, ashe ma mahaifinta gurgu ne, tsabar tausayinta da yadda ya ruɗe yana ta bada haƙuri. saboda 'yan sanda sun nuna da ita za su tafi. Duk da ta kafe tana ta rantsuwar ita bata ce min haka ba. Na ja Umma gefe na ce mu kyale ta, ta ci albarkacin raunin mahaifinta. Umma ta ce, ko za a bar abin sai an ja mata kunne, domin duk abin da ya same ni ita ce sila. Mahaifinta ya ta bada da haƙuri yana cewa, in dai gidanmu ne ba za ta sake zuwa ba, shi ma kuma har abada babu ita babu shi. A haka aka tsayo rigima ta ƙare kowa ya kama gabansa. amma ban kwana a gidan ba yaran ma umma ce ta ɗauko su muka dawo gidan kawu mu sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba su da furta ne